formally introduce uh, my successor, uh, acting Inspector General of Police, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya mai barin gado kenan, Mr. Solomon Arase, ke gabatarwa 'yan jaridu sabon mukaddashin Sufeta Janar Ibrahim Idris da zai gaje shi. An haifi Ibrahim Idris a garin Kutigi da ke karamar hukumar Lavun a jihar Niger a shekarar 1959. Bayan ya kammala digirinsa na farko a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya yi digiri na biyu a bangaren aikin lauya a Jami'ar Maiduguri. ya shiga aikin ɗan sanda a zamanin mulkin Buhari na mulkin soja a shekarar 1984. Ya shafe shekaru 17 yana bangaren 'yan sandan kwantar da tarzoma. Ya rike mukaman Unit Commander, Squadron Commander da ma babban Commander. Ibrahim Idris ya yi kwamishinan 'yan sanda a jihar Nasarawa da Kano. sannan ya rike shugaban 'yan sandan kwanta da tarzoma a hedikwatar 'yan sandan najeriya ya kuma yi aiki a rundunar 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya da ke labira da istimo inda har shugaban ƙasar ya bashi lambar yabo sabon sufeta jar na 'yan sandan najeriya ya yi ƙarin bayani Obviously, under our collective leadership, the police Ya ce sunana Ibrahim Idris, za mu yi aiki tukuru don tabbatar da mun tsara yadda za mu ci gaba da kare dukiya da rayukan 'yan Najeriya. Kowane kalubale sabon shugaban 'yan sandan ke fuskanta a halin yanzu ga barista Aliyu Abdullahi. Wani bangaren rikici da tsagiranci da rashin tsaro da ya addabi kasar nan wani babban kalubale ne a gaban Sarki Janar na Polis din Ganin akwai manya-manyan jami'an da ke gaban Ibrahim Idris a rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma yanzu za su yi ritayar dole. Abin dacewar cewar tsohon mataimakin su feta jar na 'yan sandan najeriya ibrahim baba ahmed wannan bai dace ba idan za ka naɗa a duba a cikin waɗanda suke nan gwamnati guda ɗaya a naɗa hasara ake ba ɗan kaɗan ba duk da dai wani lokaci za ka ga cewa an naɗa wani junior sina ya ki tafiya to yanzu da juniya ɗin shi sina ɗin da ki tafiya ɗin nan bai shirya tafiya ba yanzu ba inda iya dole ya zauna ɗauki wulakancin da junior zai masu tunda shi ne shugaba yanzu kuma abin da ya kamata shi ne idan an da junior sai na ya tafi to shi ne tafi ba aka zo kuma karar junior ne shi an taɓa yi lokacin shagari lokacin adamu suleiman shi ne yake acting IG yana acting ba kan fara ne shi ba suka zo ba a samu shiri tsakanin su da ya samu aka ce sai a cire shi ba a cire shi ba aka ɗauko adewusi adewusi na can yana assistant commissioner assistant commissioner aka ba shi aka ce shi suleiman adamu suleiman ya koma masa mataimaki to wani haka ka ce mutunci adamu suleiman wani ya mai ba daidai bane ma a ce a dinga ɗauko juniors sannan seniors su tafi da suke duk gaba ɗaya an yi asarar su. da Sani Aliyu masani ne a bangaren tsaro. Shugaban ƙasa yana tuntuke mutane ne kafin ya ba su waje. Babu wajen da ake kuka da jami'an tsaro wanda ake kuka da su kamar 'yan sanda da harkokin ke gurɓace a ƙasar nan. Shugaban ƙasa yana tattalin ya kawo gyara ne in harkan 'yan sanda. Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.